Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Suleiman ya rice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku ashirinmu na yau hantsi na hantsi yau litinin hudu ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matakin da dakarun soja suka ɗauka na ƙona na'urorin haƙar ma'adinai taɓa rauniyar hanya na ci gaba da janyo tsamin dangantaka tsakanin wasu 'yan ƙasar Ghana da dakarun soja. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya. Daga nan za mu kawo maku nasihar watan Ramadana, amma kafin nan bar mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausan murya kan Rasha inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bocha da ke wajen birnin Cape bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya shaida a shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa koma yaya tilas mutum ya ji takaici ba za mu iya yin watsi da wannan ba ba za mu iya lamurtan wannan ba. Blinken ya ce Amurka za ta yi aiki tukuru ta tattara bayanan laifukan yakin Rasha a duk faɗin Ukraine yayin da Ukraine ta yi ikirarin cewa ta sake karba ikon yankin arewa ta tsakiya kusa da babban birnin kasar. Dakarun Moscow sun janye daga yankin Kiev domin mayar da hankali kan sabbin har-har a garuruwan kudancin Ukraine da ke tekun Bahar Aswad da kuma yankin Donbass da ake gwabzawa a gabashin Ukraine. Da yake tunani kan gawarkin da aka samu a titina, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa shirin First Nation na gidan talabijin din CBS cewa hakika wannan kisan kare dangi ne ya ce sojojin rasha sun lalata da kuma halakar da kasar sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta neto jan stoltenberg ya shaida cnn cewa wannan zalunci ne ga 'yan kasar da muka shafa shekara da shekaru ba mu ga irin shi ba a cikin shekarun da suka gabata a turai alhakin kawo ƙarshen yakin yara ta wuyan shugaban rasha vladimir putin jiya lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka nid price ya ce amurka na bibiyar bayanai masu matukar ta da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali rundunar sojojin mali ta faɗa a ranar asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin islama sama da ɗari biyu a faɗan baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa rikici da kasashen yamma ya karu tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar mali ta ɗauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin wana group da ke rasha a cikin wata sanarwa price ya ce akwai rahotanni masu cin karo da juna akan wanda ke da alhakin kisan da aka yi a ƙarshen watan maris a ƙauyen mora mai tazarar kilomita 400 arewa maso gabashin bamako babban birnin ƙasar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da baya yunkurin da 'yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada kuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar mai cike da takaddama. Da mambobi 342 na majalisar dokokin kasar ko majalisar wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige Khan. Ministan Shari'a Fawad Hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta kuri'ar da ake zargin Amurka ce ta ɗauki nauyin ta. Ministan a cikin takaitaccen jawabinsa ya kawo wata kasida ta kundin tsarin mulki da ke cewa yin biyayya ga ƙasa shine babban aikin kowane ɗan ƙasa. Kakakin majalisar Kasim Khan Suri ya yanke hukuncin cewa ba zai iya ba da damar kada kuri'a kan abin da ya ce kudurin baya bisa ka'ida na rashin amincewa da Prime Minister. Ba za a bari wata ƙasar waje mai karfin faɗa a ji ta kifar da zababbiyar gwamnati ta hanyar wata makarkashiya ba in ji Suri. yayin da ya gaggawa ɗage zaman na musamman yayin zanga-zangar da 'yan majalisar adawa suka yi amurka ta musanta taka wata rawa a yunkurin tsige firayim ministan to nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana ƙarashin labaran duniya amma yanzu bari mu leƙa ghana inda matakin da dakarun soja suka ɗauka na ƙona na'urorin haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya na ci gaba da janyo tsamin dangantaka tsakanin wasu al'ummar ƙasar da dakarun soja ga rahoton wakilin murya amurka hamza adams Matakin kona manyan na'urorin hakar ma'adinai a kasar Ghana da dakarun soja suka ɗauka na janyo cece kuce tsakanin wasu al'umma a inda wasu ke ganin hakan na ci gaba da haifar da tsami tsakanin fararen hula da dakarun soja. Sunana Alhassan Musanna. Eh gaskiya bai yi ba ma ne sarai. Yanzu kun je kun seize shinonin nan. Why not misali ma akwai wasu wajajen da ya cucu ko su gututi da dama to wannan mashin ya yi wannan aiki. Konawa banzan nan gaskiya zai kawo tashin hankali. Sojojin sun bar kullum kamar muna cikin fargaba game da mashin hakan ma'adanai da suke sa mai wuta su kona wannan abin da yana damun mu kwarai da gaske nan ga cikin jihar Ashanti da su sojojin suka zo suka sa ma shi mashin haka ma'adanan na wuta ta gaskiya yaran garin nan sun gwada damuwansu da bacin ransu sosai tsakanin su da yan sojojin nan tun da shi dan kasa soja da zo ne ya masa da rayuwan shi shi ya kai yanzu shi kuma dan kasa sai kaga ya fito fili don ya kwaci incin kai shi Lokacin al'ummar na zuwa ne biyo bayan an yi taho gama tsakanin wasu dakarun soja da wasu matasa a jihar ashanti a daidai lokacin da sojojin suka kona na'urorin hakar ma'adinai har gobara ta fada da zuwa wani gida kana gidan ya kone kurmus yayin jawabinsa da muryar amurka malam irbad ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro na ƙasa da ƙasa ya ce kamata yi da dakarun soja ta ƙasar ta sauya matakin tunkarar masu hakar ma'adinai a barauniyar hanya. Shabu kuma dai kana yi da wani kan wani anya kai baka samu sakamakon da kake bukata ba ya kamata ah, ka sake strategy mun ga galam stop mun ga phase 2 of uh, eh, way halt halt operation shi kuma kenan amma har wa yau dai bayan ya magance matsalan galamsi ba soshe ra'ayi da wasu da suka ce bai kamata ta kona dukiyoyin mutane malam ya yahaya daya daga cikin masu hakar ma'adinai amma game da mashin da ake suna gaskiya sai dace ba abinda muke so da gwamnati muna roƙon gwamnati kamar in dai mashin nan ma da ya karbi mashin nan ma zai yi gota da shi da ya fi da zai kona mana mashin mashin nan na cost almost 250,000 dollars. Alhaji Musa Shekayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun mambobin jam'iyyar mpp masu fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a zangonnin faɗin ƙasan Ghana ya tofa albarkacin bakinsa. Dalilin ma da ya sa wancan karo gwamnati ya nemi a rinka ainihin ƙonawa duk wanda aka same shi musamman waɗanda ke bata ma ainihin ruwa da mutane ke amfani da shi da sauransu suna gurɓata wannan ruwan. Da haka up wancan karo an yi musu magana an yi season din mashin din amma mutanen nan ha ila yau su bari ba sai sa wannan karo da gwamnati ya sake maimaita gwamnati ya ce to duk mashinin da aka kama wanda aka kama shi musamman yana gurbata ainihin ruwan da gane ke amfani da shi to wannan mashinin gaba ɗaya a kona mashinin gaba ɗaya to mutane dai sun nemi gwamnati dai a daina kona mashinin kuma gaskiya a faɗan haka ya sa kone-konen da ake yi na ainihin excavators dan a ya yi sauki na musamman saboda gwamnati ne mai ainihin sauraron a jama'a. Sai dai kuwa shugaban dakarun soja a yankin jihohin Arewa Gabriel Afo ya ce matakin da sun ka ɗauka na kona na'urorin shine mafita kuma ba kasafai hakan suke kona na'urar ba. We work on intelligence, we work on what Mineral Commission gives to us. Hakar ma'adinai ta barauniyar hanya na daga cikin abubuwan da ke gurbata ruwan sha da kasa tare da yanayin sararin samaniya a kasar Ghana abinda gwamnati ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa gaba a kokarin da take yi na shawo kan wannan matsala hamza adam kumasi ghana ma dalla an gaishe ka hamza adams ga hafiza labaran duniya kashi na biyu Yarima Hamza bin Al-Hussein tsohon mai jiran gadon sarautar Jordan wanda aka yi masa ɗaurin talala a gida a shekarar da ta gabata ya sanar jiya lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta da nuna adawa da manufofin jordan a halin yanzu an zargi hamza a watan afrilun da ya gabata da kokarin dagula masarautar a wani shiri da kasashen waje suka kitsa masa amma ba a hukunta shi ba bayan ya yi mu baya ga sarki abdallah yayansa a cikin wasiƙa da ya wallafa a shafinsa na twitter hamza ya ce abin da ya gani a shekarun baya bayan nan ya sa ya yi masa wahala ya amince da manufofi da hukumomin kasar jordan ke bi ya rubuta ya cewa na yanke shawarar cewa abin da na yi imani na ka'idojin mahaifina marigayi sarki hussein da ya cusa min ba su dace da hanya umarni da hanyoyin zamani na cibiyoyinmu ba a naɗa hamza mai shekaru arba'in da biyu a yarima mai jiran gado lokacin da sarki hussein ya rasa a shekarar tara. kuma abdullah ya zama sarki amma ya rasa wannan mukami bayan shekaru biyar lokacin da Abdallah yana da ɗansa a matsayin magaji. A bara ne dai aka yi masa ɗaurin talala a gida bayan ya yi zargi kan cin hanci da rashawa da mulkin kama karya. Firaministan ƙasar Hungary Victor Orban ya ayyana samun nasara zaben ƙasar da aka gudanar jiya Lahadi yana mai da auren lashe wa'adi na hudu yayin da aka kidaya wani bangare na ƙuri'un da aka kaɗa. wanda ya ba jam'iyyarsa mai ra'ayin mazan jiya take kan gaba da gagarumin rinjaye a wani jawabi na minti goma ga jami'an jam'iyyar fides da magoya bayansa a budapest orban ya yi jawabi ga taron jama'a suna ta murna victor ya kuma bayyana hakan da babban nasara ga jam'iyyarsa yayin da ake ci gaba da ya ƙuri'un ta bayyana karar cewa tambayar ba ita ce ko jam'iyyar fides ta orban za ta samu a zaben ba amma da nawa bayan kirga kusan kashi saba'in cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa bisa ga dukkan alamu Fidesz za ta sake samun rinjaye da kundin tsarin mulki ya tanada. An yi hasashen za a fafata a zaben tun lokacin da Orban ya hau kan karagar mulki a shekarar 2010. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama ɗauku saurari shirin zauren matasa. todo. zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo lamuran da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da har ila ya zauna a ofishin murar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil har da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adama, Muktar Nura Kanya, Habibu Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, ana Sani Kafinta, Yasira Yusuf da Adamu Giyaɗe. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan tabarbarewa tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen, an hana su rawar gaban hanzi, A shirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa kuma suka yi abun kirki da har yanzu ake tunawa da su. wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifinmu ne lokacin da aka zo biyar, muna addu'ar cewa Allah ubangiji ya kawo Buhari shine mafita Abun da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din sai shi din kuma mana aka zo kuma Allah ne to amma abin takaici da bakin ciki shine buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da mulkin sa na farko aka zo daga 2003 da ya zo yake neman takara har allah ka zo 2015 dan kawar da pdp saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taɓa yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incin mu ko da ƙarfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya ba daidai ne gaskiya ne a fito a wannan zanga-zangan kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai nan tsofaffin gwamnoni da da tsofaffin gwamnoni da suke fito a suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayan ku matasa ba wani wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin kuna neman matasa masu Najeriya wani abu arziki suna matasa suka yi eh Yakubu ga wani yana shekara nawa eh ai yayi rawar gani zarar Ibrahim da masu baban gida ina dan shekara nawa yayi yayi rawa gani to iri irin wayannan tsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun tarihi yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne shekararsa 28 yanzu kazar kazar din da yake ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba muhammadu buhari aka bashi yanzu za a samu canji ɗari bisa ɗari fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada wayannan mutane an ba mutan da su ta karfin tsaye ba sai ba za su bar wannan aso kwaran ba an ba su za su yi a da da da da wakilan mu ina roƙon su wannan doka da suka da suka wannan kujerar suka zartar da suke zartar na ƙato kato yawa wannan wannan doka su je su tabbatar da kato bayan kato to dan Allah ta rabi su tunda ba su ba ke da ya samu ta hannu su su dawo da ita a majalisa ta haka za mu samu ma mu samu dama mu yi abin da ya kamata a kasar nan kato bayan kato na muna addu'a Allah su amince da shi ko wani su. wanda su amince kabiru wayannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abin da ya shafe su bane abin da ya safi zai saba wa talaka su amma mun ga sun yi haka ba za su yi ba wallahi wannan abin suna yi ne kawai don su faɗa wa duniya cewa abu wannan tabbatar maka wannan abu ba za su yi ba ai magana dima ya fito ya yi magana akai ake bin su gidaje ake kakashe su me suka yi dan mu mun fito fili mun faɗa a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su kuma sun san kan ba su amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu matasa kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su ba idan aka duba su murtala abin da suka yi tun suna matasa suke ta yi wanda har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai dattijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda suke son ɗan takarar nan daga sittin da wani abu zuwa saba'in me ya za su iya jinin su zai zo ya yi gaba ɗaya a dawo a ce su daina ma wani ba su da wani action ba su da wani power su ba da aiki su ki binciken aikin su ba da contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in ana in kasa idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin kafin ma a ce ga kanka talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a kan dai in mun duba tarihin kasan nan shugabancin kasan tun ranar da najeriya ta samu incin kai tun ranar da najeriya ta samu incin kai zuwa yau duk wani abun ci gaba da samun zaman lafiya da tattalin arzikin ƙasa ta yi gaba duk wannan shugabanci ga bakin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru talatin da ne da yan shekaru arba'in da ba wani dan shekara saba'in da wanda ya yi abun arziki a najeriya wanda asal me abun da dan shekara saba'in ya shine me na farko raba kai al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru saba'in sannan kuma har yanzu mu ga duk wani abun da aka kawo na ci gaba kasar nan wanda har gobe kasar nan take abun nan da ita number one misal daya mu duba wolf ita ce backbone of nigeria economy ita ce kacin baya na tattalin arzikin nigeria gabaki waye gina ta yakubu gawon ya gina ta yana dan shekaru talatin da wani ya gina ta a jakutan da ake ta magana kullum a jakuta a jakuta a jakuta wai gina a jakuta shehu shagari gina ta bai kai shekar hamsin ba a lokacin ne kuma har yanzu kullum kusa billions of naira tun muna ƙananan yara ana magana ana ana ware billions of naira magana gyara a jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba ka gani har yanzu in ka duba wasu abubuwa ci gaba da dama zan iya irga nan kusan ɗari wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru saba'in ba za a kawo maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kawo rabuwan kayuka kabilanci abun na rikici na addini da sauransu ga baki daya shine asalin ɗan shekaru saba'in suka kawo don haka a yanzu mu matasa mun gaji da mun gaji da su ga baki ya kamata mu matasa mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu mu zo mu ci gaba da gwagwarmai mu ci gaba ya za mu Najeriya ta kasance kasa duniya ta alfahari da ita gaba kida ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba dole ne sai matasa sun karbi mulki dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba wannan tsoffin 'yan shekaru saba'in sittin saba'in din nan wallahi ban masoyi Najeriya ba ne. wurin burin su ta yi za a yi Bello ya fada alkai shi ma a cikin malaman kasar nan shi kadai ne malamin da ya fito igaya yi Allah waje da irin abubuwan da yake fitowa da yake fitowa a jihohin Zamfara Sokoto da Katsina Bello ya bu kuma shi shi kadai ne wanda ce an shugaba Buhari ya tabbatar ya sake ya kara kuɗin mai to yadda ya jagoranci su 'yan rufa'i da su tunubu suka gudanar da zanga-zanga haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga a ƙasar haka mun san tabbatar da cewa mutum ne mai kishin ƙasa mutum ne wanda yake son talaka ƙasar nan kuma ya fito ya ba wa 'yan uwanmu shawara matasa in mutum ya sake haura shekara arba'in to kar mu yadda da mu zaɓe shi to amma yanzu ba ma kar mu zaɓe shi ba wayannan da wayanda suke ciki kuna da dadin za su fita cikin da ta lafiya ne ai ba za su fita ta lafiya ba wayannan da suke shiga tun da sun san daɗin gurin nan ba yadda za a yi fita cikin gurin nan ta lafiya da aka ina kira ga 'yan uwana matasa mu yo gangami mu fito kwanmu da kwarkwata wa'annan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu mu ba su wa'adi na ƙanƙanin lokaci ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara mun gode matasa da wannan gudumawar da kuka bayar da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari gaba ɗaya ma nan zamu dakatar da shirin sai wani mako in Allah ya kai mu zamu dawo da wani sabon darasi full da yardar Allah a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Eli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Adalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa tsohon shugaban Najeriya Janar Olusegun Obasanjo ya bayyana halin rashin tsaro da yanzu haka ake fuskanta a Najeriya da cewa alamu ne na gazawa na gwamnati mai ci yanzu tsohon shugaba Tim Olusegun Obasanjo wanda yake mai da martani game da harin da 'yan ta'adda suka kai wa wani jirgin kasa da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a karshen mako ya bayyana yanayin da ya kai ga mutuwar wasu wasu mutane akalla takwas da kuma sace wasu fasinjoji fiye da ashirin da cewa abin takaici ne kuma lamarin ya nuna cewa 'yan najeriya a yanzu dai babu wani wuri da za su ɓoye ko a sama ko a ƙasa ko a mota sai kuma jaridar the guardian a yanzu dai jaridun najeriya na mai da hankali ne game da rashin tsaro da ya ƙici ya yawa a ƙasar inda jaridar the guardian ta ce akalla mutane goma ne aka kashe a yanda wasu sha tara kuma suka je raunuka a lokacin wani bikin al'adun gargajiya gargajiya a jihar plateau jaridar the guardian ta bayyana cewa bikin wanda ake gudanar da shi a masarautar iregwe da ke karamar hukumar basa a jihar plateau ya fuskanci hari ne daga wasu mahara a yankin a lokacin da ake wannan biki da ke maraba da fara shirin damunan bana a yankin jihar plateau dama ta yi kaurin suna wajen hare-hare na 'yan bindiga tun a shekarun baya lamarin da kuma yake ci gaba da ciwa gwamnati da al'ummar jihar ta plateau to a kwarya karya sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai macizai sun mamaye ofishin hukumar tsaron farin kaya na birnin tarayyar abuja inda wani mai kama macizai ya kama macizai har guda tara jaridar leadership dai ta bayyana cewa an kama macizan ne a ban daki daban-daban na shalkwatan hukumar ta tsaron farin kaya da birnin tarayyar najeriya abuja sakamakon saran da wani maciji ya yi wa wani ma'aikaci a hukumar har biyu sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka 'yan najeriya da kungiyoyi daban-daban na ci gaba da mai da martani don gane da matakin da aka dauka na dakatar da wani shehun malami mai suna sheikh nura khalid bayan da ya soki gwamnatin muhammadu buhari sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa wani jirgin kasa da ya tashi daga abuja zuwa kaduna akasarin wayanda jaridar da banga ta hira da su dai sun bayyana rashin jin daɗin su don dangane da matakin da kwamitin masallacin da yake yake limanci suka ɗauka a kansa inda suka dakatar da shi bisa kalamansa na sukan gwamnati akan gazawa na tabbatar da tsaro a kasa shi da wannan limami da ke limanci a masallacin gidajen 'yan majalisu da ake kira abu legislative quarters a turance ya kasance mai suka ga gwamnati dangane da abin da jama'a ke ganin gazawa gwamnati na tabbatar da tsaro da oda babin yajibirin amurka daga lagos A gaishe da baban gida Jibrin. Masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana. sunana aminu dahiru tasirin azumi a guri na yana da yawa na farko da cewa da azumi dama ibada ce wata kita wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai iya ce akwai waɗanda kawari wani wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharaɗa wanda yake an sauƙaƙa musu amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi azumi yana da matukar tasiri da yawa na daidai a lokacin azumi ni kai na fi lafiya ma kusan ci kusan kan ma ƙara lafiya nake da ce lokaci ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yadda ake ci ko da yaushe ba irin ciye nan ba wayin shi ake ba wanda yake ciye-ciyen ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki ba ka lokacin zaka je ka ci wannan ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka to sannan kuma bayan haka ni idan na duba irin yanayin kuɗaɗen da nake kashewa ma kansu kamun lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don kuɗin da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda ke a lokaci ba na azumi ba to kin ga wannan shi ma kashe wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana da rinka irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu wasu harkoki na daban haka ko suka shafi shaccen wani abu ko kuma da irin yawan surutai a je hira haka da sauransu yakan bani dama wanda ke kan zan yi kamin ni kaina ya kasance saboda na san cewa ta ibada ce nake da azumi baya bani damar da zan je wasu abubuwan da yake na daban. Sunana Halima abdurrauf A wuri na azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ka ga abinci sun wadata. Ibada na na ƙaru, ina samu ina karanta alkur'ani sosai. A da bana yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai ga duk sallar da na yi sai na yi karatu ko na minti goma ne zuwa ashirin kuma wannan yana taimakawa wajen tsabtace imanin mutum. Masha Allah, da Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. ya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine, yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bocha da ke wajen birnin Cape bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya shaida a shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa koma yaya tilas mutum ya ji takaici ba za mu iya yin watsi da wannan ba ba za mu iya lamurtan wannan ba. Jiya Lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce amurka na bibiyar bayanai masu matukar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali rundunar sojojin mali ta faɗa a ranar asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin islama sama da ɗari biyu a faɗan baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa rikici da kasashen yamma ya karu tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar mali ta dauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin wana group da ke rasha masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.